Suna na Sunana ha kwana uku na neman hutun ba samu ba. Ga gida yara na nan suna so su yi kallo babu. Ni kuma ina son duba news babu. Lamarin kamar dai cikin kabarin ke kuma kuma kabarin ke ba. Ina raye bai daidai ba. Sunana Muhammad. Batun light na dai shan hankali. Wallahi ya sa mutane problem sosai. Light saboda fitila abubuwan mutane da yawa ya bata ni aka yau kamar wurin kwana biyar kenan ba mu da lati saboda rashin lati ya bari abubuwa gaba da baya komai ya ba kasa batun lati dai abin ya dame mu sosai aba a ce yau a ce gobe kullum a bana disturb mutane wani na duki no yana da iyalai ya zo ya samu abinci ya sa bakin shi ya zo ba ba light ya dai kai abinci gida ya ba yaran shi bai samu ya aiki aba bai ba koke koken wasu al'umman kasar kenan biyo bayan sun shafe kwanaki ba tare da wutar lantarki ba sakamakon matsalar na'urar sai sayar da wutar lantarki da hukumar ECG mai alhakin rarraba wuta ta ƙasa ke fuskanta abin da ya sanya harkokin jama'a da dama cikin halin koma baya. Malam Isa haka Isa na fare jigo a kungiyar masu shagunan adana kayan abinci cikin sanyi wato cold store operators a jihar Ashanti ya faɗa wa muryar Amurka cewa tuni wannan matsala na rashin wuta ke tasiri akan sana'arsu. Aikin mun nan da cold stores na ya kamata yana aiki for 24 hours. Kuma 24 hours na muna da temperature yake ke ba mu kullu ya kamata temperature na yana ta negative 18 shi zai rika kayan na so that be a ba aka yi light off ma within a second ya kamata ka kunna generator sai kunna automatically so in ba wuta dai kayan na zai ba ta for 24 hours in aka yi in ba ka da light for 24 hours according to food and drug board rule kayan na ya fara batawa in kana sai electricity 15,000 per month so it means that kaman zai continue for that ka sai electricity 30,000 because these are ta diesel kamar 30,000. Shi kuwa mai magana da yawun hukumar rarraba hasken wutar lantarki a jihar Accra, Fred Johnson ya faɗa wa manema labaru cewa wani ɗan tangarda ne suke fuskanta akan na'urar sayar da wutar lantarkin, amma komar na nata iya ƙoƙari domin shawo kan wannan matsala. Our engineers are working assiduously to make sure that Dubban al'umma a jihohi goma a kasar ne ke fama da matsalan tun ranar Talata, kuma hukumar ta yi alkawuran magance wannan matsala tun ranar Juma'a na makon da ya gabata amma dai har ila yau shiru tamkar an shuka dusa Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana